na sai ka danan abba za ka tsaya a can hmm. wannan tun da ya karba wannan shi ne ainihin ah, ji wannan ainihin mahaifin Umar ko eh, eh. kai ne kanin mahaifin Umar wansa to ga mahaifin Umar ga kuma wan Umar ga kuma Malam Ibrahim wannan kuɗin da kuke gani yawa yawa wannan wakilin Sadiq yana kasa zamu je gunsa shi wannan haƙƙin haƙƙin umar ne da aka tara suna nan a lissafi adadin abin da aka samu wannan ne ko wannan adadin kuɗin da aka fara dara yana dubu sha uku da ɗari biyu aka ƙara dubu uku da ɗari biyu aka ƙara kuɗi ya zama dubu sha takwas aka ƙara kuɗi ya zama dubu ashirin da takwas aka ƙara kuɗi ya aka dinga ƙara dubu ɗaya dubu biyu dubu uku wanda a ƙarshen wannan total ɗin kudin kudin umar wanda shi kadai ake bawa sai da ya kai dubu ɗari da sha bakwai bayan an gama wannan tuta ɗin a ajiye shi aka ƙara samun wasu kudin na umar wanda sai adadin su ya kai wanda adadin su ya kai naira dubu ɗari da sha bakwai aka cire kudi aka kai shi asibiti tutar ɗin kudin sa ya dawo naira dubu ɗari da sha biyar wannan kudi kuma da aka samu manya mun je abuja mun je wajen ahmad musa su suka ba da wannan kuɗin an ba mu dala a abuja sannan an ba mu miliyan uku a abuja su ne adadin kuɗin da aka samu kuɗin umar kuma kullum ya zo kasuwa ana ba shi dubu ɗaya ko dubu biyu kullum yana da a cikin kuɗinsa sadiq ma akwai bukatun da wata yake zuwa da su a cikin kuɗinsa an ba su wasu a cikin an ce a duk abin da ya karba ana rubuta wasu da abin da ya karba a rubuce da nan da jama'a ku shaida aikin Umar gashi nan a hannun mahaifinsa wannan kuma shine wan mahaifinsa wannan kuma shine ibrahim wanda suka fara mu'amala tun da farko kuma allah ya zo ya kawo ƙarshen ta zuwa ya yanzu suka rere shi eh. wannan bayanin da ba a zuwa ya zuwa ai mu dan girman allah kowa ya ka waya ko abin da zan faɗa wannan bayanin